Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan barkanku da ba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 22 ga watan Afrilu na shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin karin taimakon soja na dala miliyan 800 ga Ukraine a jiya Alhamis. Yau Juma'a hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar corona virus na kamfanin Pfizer, Paxlovid ga marasa lafiya. haka kuma za a ji cewa wani bam ya fashe a wani masallaci mabiya mazhabar a arewacin afghanistan a jiya alhamis inda ya kashe mutane ko akalla goma sha bakwai tare da jikkata wasu hamsin da biyu kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kotun da ke kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati ta fitar da rahoton binciken da ta gudanar a fannoni da dama na wasu ofisoshin hukuma da kamfanoni masu zaman kansu. a fannin kasafta kudaden gwamnati kotun ta gano hazo ta tare da yadda wasu ma'ajin kudaden gwamnati ke gudanar da ayyukansu. yayin da a wasu ofisoshi ba a ga takardun shaidar kashe kudaden hukuma ba da dai wasu tarin matsaloli da suka shafi ayyukan kula da kudaden ƙasa. 'Yan Najeriya sun shiga muhawara biyu bayan sanarwar majalisar koli ta jam'iyyar APC ta sayar da fam ɗin shiga zaben fidda gwani a inuwar jam'iyyar naira miliyan ɗari Muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. shugaban amurka joe biden ya ba da izini ga karin taimakon soja na dala miliyan 800 ga ukraine a jiya alhamis yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin ukraine wajen fatattakan mayakan rasha a mummunan faɗin da ke faruwa a yankin gabashin ukraine wannan kunshin tallafin ya haɗa da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144 in ji biden a wani gajeren jawabi da ya a fadar white house ya ce wannan kunshin tallafin an samar da shi ne musamman don taimakawa sojojin ukraine a fafatawar da suka yi a yankin donbass biden ya ce sabon tallafin a saman wani kunshin dala miliyan 800 da aka samar a makon da ya gabata kusan ya kawo ƙarshen izinin majalisar wakilin taimakon sojojin amurka ga ukraine biden ya ce amurka da ƙawayenta na yamma sun ci gaba da kasancewa ɗaya kan ƙudurinsu na taimakawa ukraine wajen yaƙi da mamayar da shugaban rasha vladimir putin ya yi na tsawon makonni takwas a yau juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin pfizer paxlovid ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin haɗarin kwanciya a asibiti. Koyaya hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin COVID-19 zai sake barin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗi shiga su koma ƙarshen layi. Kamfanin haɗa magunguna na Pfizer na Amurka ya samar da zaɓin magunguna biyu domin amfani da su ga waɗanda ba za su yi allurar rigakafi ba ko tsofaffi da waɗanda ba su da garkuwar jiki mai kyau a cewar ƙwararru hukumar who a cikin wata mujallar likitanci ta bmj ga marasa lafiyar hukumar who ta kuma ba da shawarar amfani da maganin cutar da ake kira remdesivir wanda kamfanin gilead na amurka ya yi wanda a baya ta ba da shawarar kada a yi amfani da shi kamfanin samar da wutar lantarki na abuja aedc ya katse wutar lantarki a wasu ofisoshin gwamnatin jihar neja ciki har da ofishin sakataren gwamnatin jiha katse wutar lantarkin da ya shafi ofishin samar da ruwan sha a jihar lamarin da ya sa yanzu haka ake fama da karancin ruwan sha a kwaryar birnin mina a fadon gwamnatin jihar sai dai jami'in hulɗar jama'a na kamfanin wutar muhammad adamu fele ya ce umarni ne suka bi. Kuma ba wai an yi shi bane don ana so a yi bane. akwai su kare da suka taru wa'annan sabon management da suka zo suka ce abi bashin nan a state government din kaman bashin yana da yawa abinda kuke bin su eh bashi na da yawa 1.9 eh, billion Na'am. Amma kun tuntube kayan ku dauki wannan mataki? Abu ne wanda ke tattauna ai ba wani yin shi ne a kai haka ba. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin tattaunawa da kamfanin domin shawo kan wannan matsalar. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da yake su ma sun saya wa kamfanin na aedc kayan aiki har na sama da naira miliyan dubu uku amma bai hana su yi zaman sulhu da kamfanin abin da ke faruwa shine mun zauna da su mu ƙara tabbatar musu cewa abin da suke bukata na miliyan ɗari da wani abu a wata mun fara basu wani kuɗi kusan miliyan arba'in amma suna ganin wannan bai gamshe su ba shi yasa suka je suka ci gaba da wannan tsinke gidan wuta a wayannan wuraren to amma duk haka nan bai ba mu yi Eh, sanyin gwiwa ba mun sake kiransu domin mu zauna jiya ma mun zauna tare da su eh, domin su yi la'akari da abin da ke eh, gudana To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar kotun da ke kula da yadda aka kashe kudaden gwamnati ta fitar da rahoton binciken da ta gudanar a fannoni da dama na wasu ofisoshin hukuma da kamfanoni masu zaman kansu da na gwamnatin kasar da yanayin tafiyar da ayyuka a kananan hukumomi har ma da batun kula da kudaden tallafin da jam'iyyun siyasa ke karba daga wajen gwamnati lamarin da ya ba kotun damar bankaɗo abubuwan a sha masu tarin yawa wakilin murya amurka ya mai silan mumuni barma ya aiko mana ƙarin bayani Rashin mutunta ka'idar aiki ko yin gaban kai wajen kasafta kudaden hukuma da rashin sanin makamar aiki na daga cikin matsalolin da kotun kurde kwanta ta ce ta gano a yayin ayyukan binciken da ta gudanar a ma'aikatu da dama na gwamnati da masu zaman kansu. La Cour aussi relevé la gestion non performante des projets et programmes de développement Shugaban kotun mai shari'a Nare Umaru ya ce binciken da suka gudanar a wasu kungiyoyin ayyukan ci gaba ya gano yadda a wasu wuraren aka fake da annobar corona a matsayin wata hanyar cuwa-cuwa a yayin ba da kwangila. a fannin kasafta kudaden gwamnati kotun ta gano hazo ta tare da yadda wasu ma'ajin kudaden gwamnati ke gudanar da ayyukansu yayin da wasu ofisoshi ba a ga takardun shaidar kashe kudaden hukuma ba da dai wasu tarin matsaloli da suka shafi ayyukan kula da kudaden kasa Mamba a kotun kasafta kudaden hukuma Umaru Isaka ya zo da misalai na abubuwan ba daidai ba da kotun ta bankaɗo a rahotonta na 2021. Par les de l'État, se caractérisant notamment par l'existence de soldes anormaux Kundin tsarin mulkin kasa a ayarsa ta 149 ya tilasta wa kotun gabatar da rahotonta ga shugaban ƙasa da shugaban majalisa da firaminista sannan ta sanar da jama'a abubuwan da ta gano bayan gudanar da binciken shekara-shekara haka kuma ya zama wajibi a gare ta ta zo da shawarwarin da take ganin za su taimaka a warware matsalolin da ake fuskanta sai dai bayanai na nunin jami'ai na fatali da waɗannan shawarwari na gyara kayanka akwai wanda muke ganin da su da gangan ne ma suke wasu saboda suna ji suna da wani ɗan magininsa daga can shi shine kenan sai su aikata abin da muka faɗi fa manyan jami'ai da suke wannan nan kamar birnin ya mai ai ba abin da ba su sani ba to su suna ji suna da wani ɗan magininsu wasu sai gani kawai kimar ba su gusa abin da muka ce wanda suka yi yawa su ne wanda rashin sani ne sanar da kotun kurde kwant dukiyar da kowanne daga cikin manyan mukarraban gwamnati ya mallaka a kowace shekara wani abu ne da doka ta yi umarni a kansa sai dai a cewar alkalan kotun guda-guda ne ke biyayya ga wannan tsari yayin da mafi yawancin masu bin ka'idar kan ba da bayanan dukiyoyinsu a makare shugaban kungiyar alternative espacito musa cangari na daga cikin jami'an farar hular da suka halarci zaman gabatar da rahoton na 2021 to lalle sun cika aikin su tun da an ce su yi sun yi shi yayin da suka yi magana muna iya mu ce lalle sun nuna da suna suna bin doka kuma suna aikinsu sabanin yadda aka saba a shekarun baya a wannan karan kotun ta kurde kwanta ta bayyana a fili karara sunayen wasu manyan jami'an da suka tafkata asa wajen gudanar da aiki don ganin abin ya zaimewa masu rike da dukiyar kasa abin ishara da yadda watakila za su canza hali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Sulamu Mini Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya da labaran duniya kashi na biyu. Jami'an leƙen asirin Iran sun kama wasu mutane uku na wata ƙungiya da ke da alaƙa da hukumar Mossad ta Isra'ila tare da tuhumar su da hannu wajen fitar da wasu bayanan sirri kamar yadda gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito a jiya Alhamis. Rahoton ya ce an kama wasu ne a lardin Sistan da ke kudu maso gabashin birnin Balochistan, amma bai bayyana su ba ko kuma yadda suka samu bayanan sirrin. Iran da Isra'ila sun daɗe suna zargin juna da yin leƙen asiri da kuma yakin cacar baka tsawon shekaru. Isra'ila na kallon Iran a matsayin babbar barazanarta ta shayin barazanar ɗaukar matakin soja kan Iran don hana ta mallakan makaman nukiliya. Iran dai ta musanta cewa tana neman irin waɗannan makaman kuma ta sha alwashin mayar da martani mai zafi kan duk wani hari da aka kai mata. A cikin watan Janairu, Isra'ila ta ce ta karya wata ƙungiyar leƙen asiri ta Iran da ta ɗauki matan Isra'ila ta shafukan sada zumunta don ɗaukar mata hoto masu muhimmanci. Suna tattara bayanan sirri da kuma ƙarfafawa 'ya'yansu su shiga shirin leƙen asiri ga sojojin Isra'ila. A cikin watan Yuli, Iran ta ce ta kama wasu 'yan kungiyar da ke da alaka da Mossad bayan sun kutsa kai cikin Iran akan iyakarta da ke yammacin kasar. Wani bam ya fashe a wani masallacin mabiya masu habar shi'a a arewacin Afghanistan a jiya Alhamis, inda ya kashe mutane akalla goma sha bakwai tare da jakkata wasu hamsin da biyu. Mummunan harin bam da aka kai Mazar Sharif, babban birnin lardin Bak da ke arewacin kasar ya faru ne a lokacin sallar la'asar in ji hukumomin Taliban na yankin. Gusudin Anwari, shugaban asibitin lardin Abu Alisi na Alvaki, ya shaida wa murya Amurka cewa kalla shida daga cikin waɗanda suka samu raunuka suna cikin matsanancin yanayi. Shaidun gani da ida sun ce adadin waɗanda suka mutun ya fi haka. Ƙungiyar ta'addanci ta Daesh, reshen Afghanistan da aka fi sani da Islamic State ko IS Corson, ta ɗauki alhakin kai harin a cewar shafin yanar gizo na site wanda ke bibiyar farfaganda 'yan ta'adda. hukumomin lardin kundus da ke kusa da birnin sun kuma bayar da rahoton fashewar wani bam a babban birnin lardin amma ba su bayar da cikakken bayani ba kafafen ya labarai na cikin gida sun rawaito jami'an taliban na cewa wata mota da ke jigilar ma'aikatan jirgi ne aka kai wa harin bam inda suka kashe hudu daga cikinsu tare da jikkata wasu goma sha takwas Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan Najeriya sun shiga muhawara biyu bayan sanarwar Majalisar Koli ta jam'iyyar APC na sayar da fam ɗin shiga zaben fidda gwani a inuwar da jam'iyyar Naira miliyan ɗari. akasarin mutane yana nuna jam'iyyar ta sauya daga ta talakawa ta koma ta 'yan jari hujja daga abuja ga rahoton da wakilinmu da adamali hikaya ya aiko mana duk da manyan 'yan takarar na da nauyin aljihun da za su sayi fam ɗin ko wasu 'yan barandansu su saya musu hakan ya rufe damar tsayawa ga wanda ba shi da miliyoyi ko da ya cancanta. Murtala Abdullahi mai na'urar tura kuɗi ne wato POS a unguwar Asokoro a Abuja. wanda na samu yana korafi kan lamarin na apc shi wannan magana da ake ta wai a biya fom ɗin takara naira miliyan ɗari kai kana ji ka san san rai ne da buɗe ƙofar cin hanci da rashawa saboda in ka tsaya ka auna nawa ne albashin shugaban ƙasa duk wanda yake rike da kujerar kuma a kowane wata za a biya shi wata goma sha biyu ne a shekara nawa ne adadin kuɗin da ya tara in ka haɗa su zuwa shekara hudu kamar yadda doka ta tanada a ƙasanmu ta najeriya nawa ya tara ka kaddara bai je asibiti a ciki ba tunda gwamnati ta dau nauyinsa bai biya kuɗin makaranta yayin shi ba. Duk da wannan fargabar ta nuna jam'iyyar ta soka daga inda shugaba Buhari ya samu nasara da gudumar talakawa inda suka rika tura kuɗi ta hanyar kankare kati mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce APC za ta kai labari. Mutum da yawa Akin ɗauka cewa jam'iyyar tamu darewa za ta musamman jita-jita da ake yadawa a ce wannan a ce wannan yau gashi ma gwamnoni ne gwamnonin mu ashirin da hudu dukkan su ga baki ɗaya sun zo taro bakin su ya zo ɗaya a kan shugabanci babu wani zancen wai rabe-rabe amma wannan ba ga karamar nasara aka samu ba mun ji daɗi kuma wannan manuniya ce nufin ubangiji a shirya a gami zai biyo baya shekaran mai zuwa zaɓe mai zuwa apc da ƙarfinta za ta shiga da cikin haɗin kai da murya ɗaya mun Allah da nasara ta Ba haka tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwanko ke gani ba, musamman bayan ya yi bankwana da APC da PDP. ya shiga karamar jam'iyyar adawa ta NNPP. Kuma duk wannan lokaci muna ba da dama ne ga shi wannan jama'iyyu su zo su yi magana su faɗi ya za su yi su gyara. Yanda ake tafiya da su ni ban gamsu ba. 'yan najeriya ba su gamsu ba ana neman gyara kuma shi mai hankali kamata yadda ya fito ya ce ni ma na yarda abin da nake ba daidai bane ko abin da muke a jama'iyyance ba daidai bane amma ga hanyar gyara kuma zan gyara wannan ita ce muka yi ta jira amma mutane a nan allah ya sa muna da waɗansu mutane masu girman kai su gani suke ma sun fi ma 'yan najeriya gabaki ɗaya cikin wannan jama'iyyu guda biyu su gani suke sai yadda suke so za a yi ba ma kuɗin sayan fom din ne damuwar ba yanda za a kula da walwalar wakilai da za su zaɓi 'yan takarar wato delegates. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Hikaya, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron shirin ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya tilin kuɗin da ake tunkuɗawa a matsayin kuɗin masu sha'awar taka takara a jam'iyyu ya sa wani datti dattijo gaya wa duniya cewa da sanu da yanzu jam'iyyu sun kankare mutane masu kima. Masu kishin kasa ba a ma kyale su ma su samu dama domin ba su da kuɗi da za su taya takara. Shi kuwa ɗaya daga cikin masu zawarcin kujerar gwamna a jihar Kaduna gaya wa duniya ake cewa kashe-kashen rayukan da ake a jihar ya isa duk wani mai kishi ya ji yana tsuma. Ba ka iya tunanin fita ko ka shigo jihar kaduna ko ta jirgin sama ko ta jirgin ƙasa a mota babur keke kowane irin fanni ne kake to kusan ana so a rufe mu ga baki ɗayan mu rip game da dokar aje mukaman naɗaɗɗu a matakai daban-daban a tare najeriya kuwa masana harkokin shari'a gaya wa duniya suke cewa duk wanda bai aje ba ma daga baya shine zai nadama hukumar zaɓe ma ba ma za ta ma ɗauke ka a matsayin ɗan takara ba saboda jam'iyyarka ta saba mu kundin dokar zaɓe ta ƙasa kuma wadda shi shugaban ƙasa da kanshi ya ce ta zama doka. Tuni ma dai maganar zubar gadon zubar da mukamai a gwamnatin jihar Kano ya sa yanayin siyasar jihar ya dumama. Tsawon tafiyar da ake yi akwai waɗanda daman kawai lallabawa suke to amma yanzu sun samu dalilin da za su ajiye don haka sun ajiye sun tafi. Da wahala ake sha duk wannan ajiye ajiyen da wannan rige-rigen da ake yi da ƙarya suke yi ba za su yi ba. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke tabo harkokin siyasa tun daga ƙasa har zuwa sama. Shiri na sittin da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke nuna muku yadda 'yan siyasa ke faman gwarama. Mai yiwuwa gwaramar kuma amma ta gwagwagwar gogoriyan gungura sabuwar gwamnati don ɗore akan kujera ta sa jam'iyyar APC ta yi wani zama. Inda ka ji shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamu na gaya wa duniya cewa taron fa ya ƙara wa shugabannin jam'iyyar girma. Bayan amince da tsarin zaɓukan za a yi da mu muka shirya zaɓen fidda gwani da sauransu. To sai aka ba da shawarar cewa ya kamata mu yi amfani da tsarin da ke cikin tsarin mulkin mu na jam'iyyar APC. Mu ga menene ya kamata a yi wanda za a magance in wani ba ta na gaggawa to shi ne muka kawo shawara a taron. Shato ya kamata wannan kwamiti na wani kwamiti da nake shi gabatanta a ba mu dama in wani abu irin wannan ya taso ba sai an kira taro ɗin nan ba domin kada a samu nawa a ga da mu kwashe shiryen mu to an yi mu dauki wannan iko na ainihin national executive committee daga yau din nan amma an kayyade mana cewa za mu yi wannan nan da wata uku ne kai kwana sai in kun dauki wasu matakai sai an miƙa wa majalisar zattaswa ne ita ta to mu muka yi kamar ita ce ta yi kwamitin zattarwa ta yi tarin tilin kuɗin da aka tura a matsayin kuɗin siyan takardar sha'awar taka takara a jam'iyyun da aka ga ita jam'iyyar APC na cewa sai an ba da naira miliyan ɗari kafin a taka takara a kujerar shugaban ƙasar da ita tafi kowace girma ta sa masana da kan yi sharhi akan abubuwan da kan kai komo irin su farfesa kalifa Ali duk wa gwamnatin da ya ce bari da ya buga wata guduma. Duk abin da ya shafi zabon kasa in gwamnati ba ta da damanta ta fitar da sunayen wa a taikace ita ma za ta yi wannan halayya na a fasa kowa ya rasa wannan magana ce ta hadu da yafewa wanda suka yi rubda ciki da kudaden al'umma cikin su gumnoni to ire-iren nan masu kishin kasa ba a ma kyale su ma su samu dama domin ba su da kuɗi inda za su taya takara fom ya kasance da sadan gaske to duk wanda ke da kudade ta halal ba zai so ya saya da kudinsa ya sha wahala a harkar najeriya ta yanzu ba dama mun sha faɗa cewa su a wajen su wanda yake da kudi shi zai iya saya komai din nan kudi kuma ana iya sata tun bayan buga gangar gangar gangarar ganin an gungura taka takara ta gwamna a jihar wanda ake ganin wasu masu fada a gidan gwamnati suna ta faman fankama daya daga cikin masu neman kujerar gwamnan da ake ganin baya cikin yan fadar gwamnati gwamnatin jihar Kaduna Honorable Sani Mahmud Shaban ya ce shi kam da Allah yake takama. Alal hakika duk wanda ya san rayuwar Sani Shaban dan buran zazzau bardin kefi ya santa rayuwa ce wanda yake ki ɗayanta ta farko zuwa ƙarshe na numfashi na komi ga Allah nake wallafawa. Bani da karfi da ya wuce na Allah bani da hikima da ya wuce na Allah wannan fitowa takara ta bambanta da saura in ka duba tasirin jihar Kaduna a arewacin Najeriya cibiya ce ta arewa gabaki daya amma yau in ka duba gabaki daya fituntunu ta'addanci kuma bayan arziki na walwala na rayuwa ilimi noma duk wani abin da ka sani ya shafi rayuwar dan adam yau a jihar kaduna baka iya tunanin fita ko ka shigo jihar kaduna ko ta jirgin sama ko ta jirgin ƙasa a mota babur keke kowane irin fanni ne kake gaban kana na faɗi to kusan ana so a rufe mu ga baki ɗayan murid ta kasance ba ma motsi ba wani abin da za mu iya wallafa ma rayuwa to na duba na ga kowane hannu akwai reshen da zai iya kamowa to ni ko in zan jabar bargo rufe kai ban fito na sadaukar da rayuwata na ganin menene wani irin rawa zan iya takawa da kawo canjin rayuwa ina ganin in ne haka ban kyauta ma kaina ba ban kuma bi abin da mahalicci na ce in yi ba. Game da maganar zamiyar zubar da makaman 'yan siyasan da aka naɗa kuwa ɗaya daga cikin lauyoyi a tarayyar Najeriya barista mai nasar Umar ne ya ce waɗanda ba su aje mukaman ba kuma suke sha'awar taka takara ma daga baya za su yi nadama. Duk wani wanda yake ɗan takara yana so ya yi takara amma yana da ke da mukamin naɗi to shine sashi na tamanin da hudu sakin sashi na sha biyu na gyaran da aka yi na dokar zaɓe a shekara ta dubu biyu da ashirin ya ce to yi murabus ya aje wannan mukamin na shekara misali yanzu kamar ministoci da suka fito suka nuna sha'awar tsayawa takara ya kamata su aje aiki kenan yanzu wajibci ne gare su su aje wannan aiki wala Allah minista ne kai ko DG ne ko executive secretary ne ko min mukamin ka in dai naɗa ka akai to wannan mukami din zaka ajiye shi in kada so ka shiga takara saboda a lokacin da wane ya shiga wannan harkokin bai yi murabus ba to kotu za ta soke daidai da hurumi na sashe na 84 sakin sashe na 12 hukumar zaɓe ma ba ma za ta ma ɗauke ka a matsayin ɗan takara ba saboda jam'iyyarka ta saba ma kundin dokar zaɓe ta ƙasa kuma wadda shi shugaban ƙasa da kanshi ya ce ta zama doka. Tuni ma dai wasu masu rike da mukaman naɗi na siyasa a jihar Kano suka zubar da mukaman mukaman da aka ba su domin taka takarar da ya sa wasu 'yan ƙasa ke ta faman gulma. ke dai kuma masani a kimiyyar siyasa a kanan dabo dabta Sa'idu Ahmad Dukawa ya doke dukkanin dugudugun da ya ce ya kamata a daina yi wa 'yan ƙasa karatun kurma. Na farko siyasar Kano ta kasu gida-gida. Akwai bangaren PDP, akwai bangaren APC yan bakwai, akwai bangaren APC na gwamnati. Wanda ita ma PDP an sake samun rabuwa wato akwai sabuwar jam'iyya ta NNPP. Watakila wasu suna so su bi madugu kwankwaso, wasu kuma suna tare da gwamnati kuma suna so su tsaya takara. Dalili na biyu watakila tsawon tafiyar da ake yi akwai waɗanda daman kawai lallabawa suke ko dai ba su gamsu da yadda tafiyar take ba ko ba imani suka yi da gwamna gandujan ba amma ba sa so su ajiye aiki haka kawai to amma yanzu sun samu dalilin da za su ajiye don haka sun ajiye sun tafi ko za su tsaya takara ko ba za su tsaya ba sannan kuma ba zan yi mamaki ba idan shi kansa gwamna yana son a ba shi guri to yana so a ba shi guri a ma'ana zai so waɗansu su bari din dan ya janwo waɗansu cikin gwamnati tunda an samu dalili to dama akwai waɗansu wanda ina so su shigo gwamnati haka kawai ne baya so itan kaɗai da gaira. sai dai kuma duk da aka ɗaya daga cikin jam'iyyar apc jihar kanawan anas abba dala ya daddale dalla dallan bayanan da ya ce yanzu dai ta tabbata 'yan siyasa akwai masu kwalama ko kuma haɗama. na farko dai za mu jajanta wa shi gwamna ganduci. saboda duk mutumin da aka ce gwamnati irin wannan wacce aka kafa ta demokuraɗiyya amma bi cika sa da 'yan takara waɗanda ba magana suke ma a shi tuntuni ta kishin al'umma ba a'a magana ita ce shine mun shigo cikin gwamnati mu raka zuwa wannan lokacin don mu ajiye mukami mu samu abin da za mu samu mai takara dukkan najeriya babu inna abin nan yayi zafi mutane suke mamaki irin wannan jiha ta mu kano to amma baka ganin wai sun yi haka ne saboda ita waccan doka dama ta ba su dama wallahi duka ba daidai ba ne. jam'iyyar apc ta tara daga saman ta kasa sun ji daɗin gwamnati suke so su ci gaba da kwashe kuɗin mutane da wahala ake sha duk wannan ajiye ajiyen da wannan rige-rigen da ake yi da ƙarya suke yi ba za su yi ba wai wahala mamaya talaka ake zalunta kawai ai amfani da sunan talaka ake kishi a biya wa kai bukata da 'ya'yansu to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajiya kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ƙara sanar da masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu cikin lalama domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 402 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallama daga kan kuren da suke ganin sun dafe ana ta faman yi musu alfarma kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kuke ji a cikin wannan shiri kowane mako cikin azama. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikara, yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Salamu alaikum, sunana Salamatu Ali daga makarantar Asawide, Fadama, Accra, Ghana. Dai muku karatun Kur'ani mai girma daga Suratul Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, wali kalami wa ma yasun. ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa inna laka la hulikil azim fasatibsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa ahlamu biman dalla an sabili فهو أعلم بالمقتدين فلا تطع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مئين هماز مشاء بنميم مناء للأير مقتد عزيم kutullin ba da zalika zani an ke na zamanin wabani iza tu tila alayi aya tuna kola asati yi awwali sana simu alal urtu inna balauna hum kama balauna asabul janna is aksamu la yasrimunna hamus bi'in wala yastasnun fatafu alaiha ta'ifun min rabbi wa hum na'imun Sadakallahul azim. Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izini ga ƙarin taimakon soja na dala miliyan 800 ga Ukraine a jiya Alhamis. Yana mai bayyana cewa ya zama dole a taimakawa sojojin Ukraine wajen fatattakan mayakan Rasha a mummunan faɗin da ke faruwa a yankin gabashin Ukraine. wannan kunshin tallafin ya hada da manyan makamai masu linzami da bindigogi da dama da harsashe 144 in ji biden a wani gajeren jawabi da ya a fadar white house a yau juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta ba da shawarar yin amfani da maganin cutar coronavirus na kamfanin pfizer paxlovid ga marasa lafiya da ke da nau'in cutar da har yanzu ke cikin hadarin kwanciya a asibiti. Koyaya hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ta damu matuƙa cewa rashin daidaiton samun rigakafin COVID-19 zai sake barin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaicin kuɗi shiga su koma ƙarshen layi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc